واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل, ب... وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يولا ربا شرين دبيار غوتان رمضان hijira na da shekara 429 daidai da 24 ga watan tara shekara ta 2008 za mu tashi karatunmu na yau insha Allah daga kan aya ta 267 ta suratul bakara يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wannan aya ta yi bayanin sharuɗa guda biyu daga cikin sharuɗa bakwai na karɓar sadaka wato yana da kyau mu sani cewa ita ma sadaka tana da nata sharuɗa kamar yadda ka san kowane aiki wanda annabi Muhammad ya karantar a yi, dukkan wani aikin da musulunci ya zo da shi za ka same shi yana da ƙa'ida da kuma sharuɗa, to haka nan ita ma sadaka take. Sadaka tana da laduba masu yawa, cikin waɗannan ladubba akwai sharuɗa. waɗannan sharuɗa sun kai guda bakwai in dai kana son Allah ya karɓi sadakan ka ka samu lada a kan ta dole sai ka kiyaye su baki ɗaya wannan aya aya ta 267 ta suratul baqara Allah maɗaukaki ya dunkula sharuɗa guda biyu muhimmai daga cikin sharuɗan karɓar sadaka akwai wani malami da ake ce masa a sheikh ibrahim bin muhammad ya rubuta wani littafi mai suna as a wa atharuha alal fardi wal mujtama littafin yana da muhimmanci kwarai a shafi na 25 ya ce babu shakka akwai sharuɗan da Allah maɗaukaki ya yi sadaka kuma kafin musulmi ya samu lada a kan sadakansa dole sai ya kiyaye su wa awwalu hadhihi al'adab ladabi na farko daga cikin ladubban sadaka an takuna sadaka min kasabin halalin tayyibin sadakan nan ta kasance daga aikin halal sana'ar halal aka samu dukiyan da aka fitar da wani sashi har ma aka yi sadaka da shi sharaɗi na farko kenan ƙa'idar farko wani aiki ka yi wace sana'a ka yi ka samu abin da ma ka bada sadaka ɗin wannan shine abu na farko da Allah yake dubawa li'anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba saboda Allah mai kyau ne in ji annabi Muhammad yana daga cikin sunayen Allah madaukaki Allah mai kyau ne inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba kuma ƙa'ida ce Allah bai karban komi sai mai kyau to sharaɗi na farko Shi ne Allah ya faɗa a wannan aya Allah ya haɗa sharuɗa guda biyu na farko ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an ku ciyar ku ciyar ku ba da sadaka ba a kyale maganar haka ba sai da Allah ya faɗi irin dukiyar da ake ba da sadaka da ita min tayyibati ma kasabtum daga mai kyau na abin da kuka yi sana'a kuka samu abin da ka aikata da hannunka ka same shi shi ake kira alkasabu sana'a ce kasuwanci ne wannan duk kalmar larabci alkasbu ya haɗe su da wanda yake da shago da mutumin da yake da sana'ar hannu baduku ne ko kuma kafinta duka suna shiga ƙarƙashin wannan kalma ta alkasbu Allah ya ce to in za ku ciyar da dukiyanku muddin za ku ba da sadaka to ku ba da sadakan nan min tsayyibati min ci. daga fa mai kyau ma kasabtun na abin da kuka yi sana'a kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma daga abin da muka fitar muku da shi na shuka daga cikin ƙasa ka ɗauki fatanya ka tafi gona ka sara Allah maɗaukaki ya samu gonar albarka ka ci riba to abin da ka noma ɗin nan masara ce dawa ne wake ka noma duk abin da ka noma in dai za ka bayar sadaka Allah ya ce to ka bayar daga abu mai kyau wannan wallahi shi ne sharaɗi na farko malamin nan ya ce wala tuqbalu sadaqatu idza kanat min haramin yana da kyau ka sani Allah bai karɓan sadaka fa in an yi ta daga dukiyar haram me yasa li hadisin nabiyyi sallallahu alaihi sallam domin akwai hadisin manzon Allah annabi ya ce manik tasaba malam min ma'asamin wanda ya samu wata dukiya ta hanyar laifi min ma'asamin ba a bayyana hanya guda ba al duk abin da za a yi na saba ma Allah ko menene wannan abin idan mutum ya samu dukiyarsa ta wannan hanya ƙarya ce yaudara ce cin amana ce ha'inci ne almundahana fawasala bihi rahimahu ya samu dukiya sai ya je ya sada zumunci ya dinga kyauta au tasaddaqa bihi ko ya bada sadaka au anfaqahu fi sabilillah za a tafi yaƙi ya ba da nasa gudunmawa ko ginin masallaci ko makaranta manzon Allah ya ce hu dalika kullahu a ranar kiyama Allah zai tattara al'amarinsa baki ɗaya a wuri guda bayan ya tarkata duk abin da ya aikata fa bihi fi jahannam sai Allah ya wurga shi a cikin wutar jahannama. ka'idar farko kenan shi yasa da Allah ya tashi kira bai ce ya ayyuhan nasu ba sai ya ce ya ayyuhan lazina amanu babu mai tsira sai wanda ke da imani Allah ka samu na cikin masu tsira bare ma kun sani da wuya ka samu musulmin da bai taɓa jin hadisin abu huraira ba domin yana cikin arba'unan nawawiyya hadisin da al'imamu ahmad ya hitar a cikin al-musnad asalinsa yana cikin sahihu muslim hadisi na dubu da goma sha biyar sunanu tirmizi hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tamanin da tara al-ibnul munzir ibn al da ibn abi hatim sun ruwaito hadisin daga abu huraira manzon Allah ya ce ya ayyuhan ya ku mutane ku fa saurara ya ayyuhan nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba manzon Allah ya ce ya ku mutane Allah fa mai kyau ne kuma baya karɓa sai daga mai kyau wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin Allah ya umarci masu imani irin umarnin da ya yi wa manzanninsa babu bambanci me Allah ya ce wa manzanninsa ya أيها الرسل كلوا من الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الضيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم Allah maɗaukaki ya ce, Ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni, ya ku manzanni, baki ɗaya manzanninsa Allah ya kira su. tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi muhammad ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu mina bati in za ku ci wallahi ku tabbata kun ci halal an fara da manzannin Allah ku faci halal in ji Allah maɗaukaki wa malu salihan kuma ku yi aikin ƙwarai inni bi amalu na alim ni kuwa mai sanin abin da kuke aikatawa ne wannan ayan tana da ban tsoro ga mai hankali Allah yake cewa annabawa ku ci halal ku ci mai kyau kuma ku yi aikin kwarai don kuwa na san abin da kuke aikatawa kaga kamar maganar akwai tsawatarwa kamar Allah yana nuna cewa in ba ku yi haka ba fa to zan muku azaba manzanni kenan annabi ya ce sannan Allah ya kira masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhal ladina amanu kulu min ma واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يند الله يكرا منزلي hakanan Allah ya kira masu imani mabiyan manzanni ya ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tsayi ma razaqnakum in za ku ci ku tabbata fa kuna ci ne daga halaliyan arzikin da muka ba ku mai kyau za ku ci kada ku ci mara kyau Allah ya yi mana gargaɗi wallahi ɗan adam ba shi da hanzari a gaban Allah a ranar tashin kiyama Allah ya gama katse duka wata hanzari da kake da shi washkuru lillah ku yi godiya ni'imar da Allah ya baku ƙarya ne ka ce hanyar halal ta ƙare sai ta haram ƙarya kake da a ce babu hanyar halal da Allah bai ce mu ci daga hanyar halal ba ku ci daga halaliya washkuru lillah kuma ku yi godiya ga Allah in kuntum iyahu na fa in kun kasance Allah kuke bauta wannan yasa malamai suke ɗaukan wannan hadisi akan cewa gimshiki ne na addinin bawa wallahi gimshiki na addinin bawa iyakan addininka ya tattaru akan loman da kake haɗiyewa Allah ya ce in kuntum iyahu ta'buduna in fa Allahn kuke bauta to fa ku duba halaliyan abin da kuke ci sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kawo ayan da Allah ya kira manzanni su ma fa ya gaya musu haka ku faci halal kafin aka kawo kanmu in ji abu huraira sannan Allah ya magana akan masu imani ku faci halal abu huraira ya ce bayan manzon Allah ya gama faɗin maganar sun mazakarar rajula sai gashi ya kawo misalin wani mutum yutilu safara ya yi wata doguwar tafiya ash'asa agbara ya yi dukun-dukun kansa babu tsifa wata irin tafiya ake haka tafiyar da za a yi ga mutum ya zama kamar kazani. al'imamun nawawi a sharhin wannan hadisin a cikin sharhu sahihi muslim mujallar na hudu shafi na tis'in da tara yace tahiyar da za a yi ta irin wannan tahiya ce fi wujuhi ta'ati tahiya ce da aka yi ta domin neman yardan Allah je ka aikin haji ka ga abin mamaki lokacin da ake saukowa daga arfa in aka nuna maka mutum aka ce wane ne wannan sai ka yi musu ya zama dukun-dukun kansa babu tsifa ya gaji tafiyar ake to tafiya ce ta aikin haji ko kuwa ziyara wasillatu rahimin ko kuwa mutum ya tafi sada zumunci wa gairi zalika ka yi tafiya mai tsawo ka je haji sai annabi ya dakatar da maganar ya kama sharha ya ce wa mat'amuhu haram sai dai kuma abincinsa haram ne wa masharabuhu haramun abin shansa haram ne wa malbasuhu haramun suturarsa haram ce wa guziya bil harami manzon Allah ya ce ya ma girma akan haram iyayensa da ma haram suka rene shi ka duba tuhfatul ahwazi mujallar na bakwai shafi na ɗari hudu da goma sha biyar ana kama mutum da laifin da iyayensa suka yi babu amma annabi ya faɗa ne saboda ka gane cewa tun daga sama har ƙasa wannan mutumin gaba ɗaya jikinsa haram ne suturar haram abincin haram abin shan haram iyayensa ma da haram suka rene shi ya muddu ya daihi ila sama manzon Allah ya ce sai gashi an sauko arfa bigiran da in ɗan adam ya yi addu'a Allah yana karba ya miƙa hannunsa ya rab ya rab Allah ka bani Allah ka bani annabi ya ce ya manta sharaɗin tun a gida fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa ma wannan la haula wala quwwata illa billah don haka wannan aya ta faɗa mana sharaɗi guda biyu daga cikin sharuɗin sadaka sharaɗi na farko shine ta ina aka samu dukiyan akwai hadisin da al'imamu ahmad ya ruwaito a cikin littafinsa kitabu zuhudi al'imamul hakim ya inganta wannan hadisin wata mata ana kiranta ummu abdullahi ‘yar uwar shaddadu bin ausi sahabin manzon Allah annaha ba'asat ila nabiyyi bi qadahi labani inda fitrihi manzon Allah yayi azumi yayi azumi a ranan to sahabbai suna kokarin su samu yardan Allah sahabbai suna da ƙoƙari wajen neman samun yardan Allah har ma sukan yi saitin lokutan da manzon Allah yake azumi su ba shi abin da zai yi buɗe baki ita wannan mata sai ta aika wa annabi bi qadahi labani kofi guda irin manyan kofunan nan ta cika shi da madara in inda fitrihi daidai lokacin buɗe baki wa huwa sa'imun ta aika gidan manzon Allah a kai wa manzon Allah ya yi buɗe baki da shi ɗan saƙo na zuwa ya ce mayar mata da abinta faradda ilaiha rasulaha in ka koma ka yi mata tambaya tukuna anna laki hadha labanu ta ina kika samu wannan madaran in ta baka amsa sai ka zo ka gaya mu an saƙo ya koma ga wannan matan ‘yar uwar shaddadu bin ausi to fa na kai wa annabi madaranki manzon Allah dai bai sha ba ya kuma bani saƙo ya ce in kawo gare ki menene saƙon in tambaye ki wai ta ina kika samu wannan madara sai ta ce min sha ni nake da akuya na mallaka na ne na tatsu wannan madara na ce ka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam no haka je ka ba shi amsa ɗan saƙo ya dawo gidan manzon Allah annabi dai bai yi buɗe bakin ba tun tunda fatanta shine ta samu lada na wanda ya shirya abin buɗe baki ga mai azumi to annabi dai yana jiranta ɗan saƙo ya dawo me ta ce maka ta ce min wannan akuyan nata ne a to ai kowa yana iya samun akuya ko ma ka tambaye ta anna lake shatu ita akuyan ya aka yi aka same ta tunda hanyoyin samun dukiya suna da yawa ai ko ba haka ba ana maka kyauta ana iya baka sadaka kana iya bin dare manzon Allah ya ce je ka tambaye ta anna laki shatu ta ina kika samu akuya ta gaya ma ɗan saƙon ya dawo ya ba wa annabi amsa ishtaraitu min mali da dukiya na na saya an koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ina amsa ɗan saƙo ya ce ta ce da dukiyanta ta sai wannan akuya sai annabi ce alhamdulillah ya karɓi madara fashari ba minhu ya sha madaran wannan mata gaskiya ta kwana cikin zulumi kuma ko kai ne hankalinka dole ya tashi ka kai wa manzon Allah kyauta an dawo ma da shi ana ta biyowa da saƙonni akwai fa'ayar tambaya a kanka gari na wayewa sai ga ta gidan manzon Allah ya rasulallah ba'astu ilaika bi labanin faradatta ilayyar da fihi jiya ka yi azumi na yi saitin ranar da kake azumi don in shirya maka abin da za ka yi buɗe baki in samu yardan Allah da kuma ladansa na aiko ɗan sako an dawo min da ɗan saƙo da saƙonni to fa abin ya dame ni anya anya imanin nan nawa kuwa yana nan idan annabin Allah zai yi tuhumar aiki na sai manzon Allah ya ce ya umma abdullah al'amarin ba a gunki yake ba damuwar ba a gunki take ba damuwar a kaina take ya aka yi damuwar ta koma kanka manzon Allah ya ce Allah ne bi zalika umiratin rusulu qabli ya saukar da aya fa a cikin alkur'ani yake gaya min ba ni kadai ba dukkan annabawa ya ce Allah ta'akula illa tayyiban karka yadda ka ci wani abu sai halal wala ta'amala illa salihan kuma karka yi wani aiki face mai kwarai ba ni kadai ba dukkan wani annabi Allah ya gaya masa wannan umarni kin ga abin a kaina yake Ke haƙuri to yanzu kenan in ka tafi gidan mutum ya baka abinci sai ka yi tuhuma yana da kyau mu gane ba haka ba ne ba haka ba ne abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan saboda ya tabbatar masahabbansa haɗari da musiba da girman bala'in da yake cikin haram shi ya sa manzon Allah ya mayar da ɗan saƙon nan ya koma mata da kyautanta don ta gane halal yana da wata kima yana da wata daraja a wajen Allah maɗaukaki amma in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 627 za ka ga hadisi annabi ya gaya masa iza إذا khala ahadukum ala أخيه muslim idan ɗayanku ya shiga gidan ɗan uwansa musulmi fa'at'amahu min ta'amihi ya ba shi wani abu na abincinsa fal ya kama cin abincin kawai wala yas'alhu anhu kar ya masa tambaya ta ina ya samu wannan abincin ji manzon Allah in musulmi ya ce hungo baka da iko sai ka karba magana ta ƙare bare kuma ka shiga gidansa ya baka abinci manzon Allah ya ce ka ci kurum karka masa tambaya wa in saqahu min sharabihi in ya baka abin da zaka sha falyashrib min sharabihi ka kama shan wannan abin sha wala yas'alhu anhu kada ya masa tambaya ta ina ya samu wannan abin sha din wajibi ne musulmi ya gaskanta dan uwansa musulmi wajibi ne musulmi ya yarda da dan uwansa musulmi haramun ne musulmi ya yi tuhumar ɗan uwansa musulmi na baka kyauta sai ka fara ce min ga yamin yadda aka samu idan eh, zamani ya canza hmm? zamani ya canza gaya maka yadda na samu dukiyata kafin ka karbi kyauta wannan an kauce ma tarbiyyar manzon Allah babu kyau amma a nan babu shakka akwai ƙa'ida Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa ya yi magana a cikin silsilatu sahiha mujallar na biyu shafi na 204 ya ce haza wa zahir annal hadisa mahmulun ala man galaba ala zannihi annal akhal muslim maluhu halalu kai ne ɗan uwanka ya baka kyauta ko ya ce zo mu ci abinci to zahiri ba ka taɓa ganin wata alamar tuhuma a gare shi ba babu dalilin da zai sa ka yi masa tambaya wa yattaqil muharramati dama ka san wannan mutumin mai kiyayewa ne shi musulmi ana ɗaukansa a kan mutum ne mai kiyaye dokar Allah wa illa amma sai ya kasance sana'arsa zahiri ka tabbatar haram ce bal wajaba su'alu ba ma haka ba kama huwa sha'anu fi ba'd al-muslimin al na fi bilad al-kufr kai ne ka tashi ka tafi wata ƙasa ƙasan nan tabbaci ƙasan kafirai ce ka tafi ƙasan da asali ƙasa ce ta arna abincinsu abinci ne na kafirci ai in ka tafi irin wannan ƙasa to fa duk inda ka ga ana sai da nama sai ka yi tambaya wajibi ne me yasa saboda zahiri dama ƙasan gaba ɗaya hukuncin da ɗan adam zai mata shine ƙasar arna ce tunda ka zo ka san akasarin mutanen ƙasan nan ba musulmai ba ne don haka in ka ga nama to babu mamaki bushmeat ne ka san kuma bushmeat rufewa ake naman ko na mutum ne ko na biri ne duk abin da ya fito daga daji bushmeat ne to ka zo ƙasan arna ka zo ƙasan arna ai a nan kan ba ma ya kamata ka yi tambaya ba wajibi ne wajibi ne sai ka yi tambaya don ka ga nama a gefen titi to ina aka samu wannan a kasuwa na to kuna da mai yanka kenan eh akwai to naman kuma fa na menene don ko da an yanka kuma sai an tambayi abin da aka yanka din fa ha'ula'i wa amsaluhum irin waɗannan mutane labudda min su'alihi dole ne a tambaye su allahamihim masalan a katilun am huwa zabihu shin wannan naman da yanka shi aka yi ko sanda gora aka ɗauka aka rafke ya dai mutu sai an yi tambaya tunda shi arne dai babu ruwansa da wani yanka to sanda aka sa aka raɗe wannan dabban ko kuwa yanka shi aka yi Allah ka samu cika da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa musulmai misali da mutumin da ya tafi aikin haji asali kuma abincinsa haramun ne to shi ina hukuncin halal ina hukuncin mutumin da bai yi amfani da halal ba ya yi amfani da haramun ta wajen tafiya aikin haji ina hukuncin hajin wannan mutumin wallahi malamai sun yi muhawara malamai sun yi muhawara akan hajjin mutumin da ya yi amfani da dukiyan haram ya tafi hakanan kuma umarsa da dama malamai suna cewa hajjinsa ana ɗauka tun da dai ya tafi ya yi to wannan farillan ya sauka amma batun cewa ya sami lada wannan ne kuma babu mai iya faɗa tunda annabi ya ce inna Allah tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ka san farilla ta sauka akan mutum daban ne ya kuma samu ladan saukar da wannan farillan wani abu ne kuma daban abubuwa biyu ne daban-daban ka yi sallah wannan farillan ta sauka daga kanka daban ne ka yi sallah ka samu lada a kan wannan sallan shi ma daban ne malamai sun yi muhawara a kai ka duba na ladinati Ima mujallar na sha shafi na arba'in da uku ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama a littafinsa jami'ul ulum shafi na ɗari da ishirin da tara ya kawo bayani akan saɓanin fahimta da malamai suka yi tattare da hajjin da aka yi shi da dukiyar haram wasu suna cewa wannan hajin fa babu laifi an karɓa abin nuhi da cewa an karɓa farillan ya faɗi ga wanda ya aikata ba wai Allah ya karɓi hajjin zai samu lada ba shi wanda ya aikin hajjin ba wai ana nufin zai samu lada a wajen Allah ba amma dai ana nufin farillan nan na haji ta faɗi daga kansa wasu kuma suna cewa farillan ba ta faɗi ba lam yamna zalika min suqutil fardi bihi min zimma ya ɗebi dukiyan haram ya je aikin haji wannan hajin bai karɓu ba a wajen Allah maɗaukaki dole ne sai ya sake wani haji kafin wajibin nan ya sauka daga kansa sai ya yi haji da dukiya na halal waɗannan malamai sun ba da misali sun ce ka annahu la tuqbalu salatul abiq kamar yadda manzon Allah ya faɗa idan bawa ya guji mai gidansa wannan bawan Allah bai karɓan sallarsa sai ya dawo hannun mai gidansa walal mar'atu allati zawjuha alaiha sakhitun matar da mijinta yake fushi da ita subhanallah matan da mijinta yake fushi da ita kuma akan hakki ita wannan mata sallolinta Allah bai karɓa sai mijinta ɗin nan ya yafe mata wala man ata kahinan hadisi ya tabbatar da cewa mutumin da ya tafi wajen boka wannan mutumin Allah ba zai karɓi sallarsa ba da shi wala man shariba khamran da mutumin da ya sha giya Allah ba zai karɓi sallolinsu ba arba'i na yauman tsawon kwana arba'in hadisin yana cikin al-mustadrak mujallar na hudu shafi na ɗari da arba'in da shida al hakim ya ce hadisin ya inganta daga manzon Allah ya tafi gurin boka ne wannan kuma ya sha giya sallah ta kwana arba'in ba za a karɓa ba to shi ma wannan mutumin da ya ɗauki dukiyar haram ya tafi aikin haji ba a karɓan ibadarsa Allah shi kare mu ibn rajab ya ce wal muradu wallahu a'lam abinda annabi yake nufi nafyul qabuli bil ma'ana ba za a karɓi aikin wannan mutumin ba karɓa ta wajen ma'ana don haka babu mamaki bil ma'anar awal aw sani in ma ka ɗauki fahimtar malamai kashi na farko cewa idan aka ɗauki dukiyar haram aka yi wani aiki na ibada wannan aikin bai faɗuwa a dalilin wannan dukiya ko kuwa ka ɗauka idan mutum ya ɗauki dukiyar haram ya yi wani aiki na ibada to hakkin wannan aikin yana faɗuwa daga kansa amma kuma bai samun lada ala kulli halin Allah maɗaukaki ya ba mu misali da kissar ‘ya'yan annabi Adam ya ce, Watulu alaihim na ba'abnai Adam bil haƙi. Watulu alaihim na ba'abnai Adam bil haƙi in karraba qurbanan fatuqabbila min ahadihim. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل آه. الله من المتقين واتلو عليهم نبأ ابني آدم الله يبام مثالي دو أن كسا تأير يأين النبي آدم سوبيو واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا lokacin da suka gabatar da sadakansu alƙurban shine sadaka da kake bayarwa don ka kusanci Allah yaran annabi Adam guda biyu sun ba da sadakansu ga Allah maɗaukaki fatuqubila min ahadihima sai Allah ya karɓi sadakan ɗaya daga cikinsu walam yutaqabbal min al’akhar. akhar Allah ya ƙi karɓan sadakan ɗaya me Allah ya ce mana a a la'aqatulannak ala inna ma muttaqin yaran annabi Adam guda biyu sun ba da sadakansu ga Allah madaukaki Allah ya karɓi sadakan guda Allah maɗaukaki ya ƙi karɓar sadakan ɗaya, ƙala sai wanda aka ƙi karɓar sadakan nasa ya ce, na ka zan kashe ka. Ƙala sai ya ce, to ai ba laifina ba ne, da ni da kai mun ba da sadakan mu ga Allah. Ka miƙa naka, na miƙa nawa, an karɓi nawa, ba a karɓi naka ba, ni ne da laifi? Kuma shi Allahn, shi ma ba shi da laifi. inna ma ya taƙabbalu Allahu min ai Allah yana karɓan aiki ne wajen masu kiyaye dokansa kuma ka riga ka sani baka kiyaye dokan ba har kuma kana fushi don me ba a karɓi naka ba wannan magana inna ma ya taƙabbalu Allahu min Allah yana karɓa ne wajen masu kiyayewa Ibnu rajab ya ce wa lihaza kanat hazihil aya wannan aya yashtaddu minha khawfu salafi ala nufusihim wallahi malaman sunna na farko daga kan sahabbai zuwa ga tabi'ai wannan aya tana ba su tsoro in sun dubi ayan suka dubi tarihinsu rayuwarsu daga farko zuwa ƙarshe sai su ga anya suna ma cikin waɗanda ko ake karɓar ayyukansu Allah ya kunu minal muttaqina fa kada su kasance cikin waɗanda ba sa kiyaye dokokin nan allazina ya taƙabbalu Allahu minhum waɗanda Allah yake karɓan addu'o'insu da kuma ibadansu. Malaman farko, wannan aya tana ba su tsoro, me yasa saboda Allah ya kawo innama lil hasuri kawai in kana so ka san waɗanda Allah yake karɓan wani aiki wajensu to su ne almuttaqin masu kiyayewa shi yasa aka kawo kalmar innama duk mutumin da bai shiga ƙarƙashin almuttaqina ba wallahi Allah bai karɓan aikinsa kaga ko ai wannan aya tana da ba da tsoro wasu ila Ahmad an ma'anar muttaqin don haka sai aka yi wa al'imamu Ahmad bin Hanbal tambaya. Allah fa ya ce bai karɓan aiki sai wajen masu kiyayewa, su waye kenan ma'anar muttaqin kala sai ya ce yattaƙil ashiya'a mutumin da yake cikin al-muttaqin Shi ne mutumin da yake hattara akan al'amura duk abin da zai aikata yana hattara fala ya ka'u fi ma la ya hillu don haka bai ma faɗawa cikin abin da Allah ya haramta yana kiyaye rayuwarsa yana hattara tafiyarka kana hattara zamanka kana hattara maganarka kana hattara aurenka kana hattara aikinka kana hattara har ka gama rayuwanka a haka to ana fatan kana cikin su وقال أبو عبد الله الناجي wani malami fitacce na farko ana kiransa abu abdullahi annaji ya ce hamsu khisalin biha tamamul amali don haka wasu halayya ne guda biyar in ka haɗa su aikinka ya cika in baka haɗa su ba to kana da sauran aiki na farko al'imanu bi ma'arifatillahi azza wa jalla ya zamanto kana da imani ka san Allah maɗaukaki kana da imani kuma ka san Allah wa ma'arifatul haƙƙi kuma ka san gaskiya bi ma'ana ka san dokokin Allah kana da imani da Allah ka san Allah ka san dokokin Allah guda biyu kenan wa ikhlasul amali lillahi ka tsarkake aikin ka domin Allah da ka tashi yin aikin fa wal amalu ala sunna sai kai aikin yanda annabi Muhammad ya karantar ba yanda ka ga dama ba wa aklul halali na ƙarshen su shine kuma abincinka ya zama zalla halal ne babu haram malamin nan ya ce fa in fuqidat wahida in an rasa ɗaya lam yartafi al'amalu aikin baya ma tafiya sama misali iza arafta Allah azza wa jalla ka san Allah walam ta'rifil haqqa amma baka san hukunci ba ka san Allah ka yi imani da Allah amma baka san dokokin Allah ba lam yar lam tantafi aikin ba zai amfane ka ba wa idza harafta al-haqqa kana da ilimi walam ta'rifi Allah amma baka san Allah ba babu tauhidi lam tamtafi aikinka ba zai amfane ka ba wa in arafta Allah ka san Allah wa arafta al ka san hukunci wa lam takhlusil amala yana da ilimi ya san Allah ya san dokan Allah ya kuma yi aikin sai dai bai yi aikin don Allah ba lam tamtafi nan ma ba za ka samu amfani ba wa in arafta Allah ka san Allah wa arafta al-haqqa ka san dokar Allah wa akhlasta al'amala amala ka kuma yi aikin don Allah sai dai wa lam da kai ne dirkakin masallaci shi ne wanda bai fita ko gwafa da ya riƙe rufin masallaci kullum a ciki yake ko lauƙumta ina ma za ka tsaya cikin masallacin na yadda dirkakin nan ya tsaya har ka mutu kana ibada lam yanfa'uka shay'un ba abinda zai amfane ka a kiyama hatta tanzura sai an waye gari kana dubawa ma ya dukulu fi batunika abin da kake ci halalun am haramun halal ne kuwa ko haram wannan kenan wa amma sadaka ibnu uh, rajab yace amma ita sadaka bil malil harami a ɗauki sadaka da dukiyan haram a bayar wannan kan fagairu makubula ba a ma karɓa babu ma shakka wanda ma ya ce maka ana karɓa makaryaci ne me yasa saboda manzon Allah da kansa ya faɗa a sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar la yaqbalu Allahu salatan bigairi ghairi Allah bai karban wata sallan da aka yi ta babu tsarki wala sadaqatan mingululin. Allah bai karban wata sadaka da aka yi ta daga satan dukiyar hukuma ko satar ganima dukiyar da bata halarta gare ka ba don ka ba da sadaka wannan wallahi Allah bai karɓa. babu ko shakka in ji manzon Allah wa fi sahihaini kuma ga hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ya ce ma tasaddaqa abdun bi sadaqatin min malin tayyibin bawa baya taba daukan wani sashin dukiyansa ya bayar sadaka inde sadakan nan ya bayar daga dukiya na halal don haka yasa annabi ya ce min malin tayyibin daga dukiyan halal sai annabi ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah fa baya karba sai mai kyau illa akhadha ar-rahmanu bi yaminihi manzon Allah ya ce to idan Allah ya tashi karban kyautan da ka bayar ko sadakar da ka bayar in dai ka bayar daga dukiyan halal saboda Allah ya daraja ka saboda Allah ya girmama ka da hannunsa na dama yake karɓan sadakan da kake bashi yana da kyau kuma ka gane Allah ba shi da hannun hagu in ji manzon Allah amma kuma ba a kiran hannunsa hagu sai a ce Allah yana da dama babu shakka akwai hadisan da suke faɗin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah in ya tashi karɓan sadakanka yana karɓa ne da hannun dama ya rika kiwata maka wannan sadaka har manzon Allah ya ba da misali da ɗan raƙumi ya ce kamar kai ne ka ba da sadakan dabino a ta kiwon wannan dabino har sai girmansa ya kai kamar girman dutsen uhudu ko ka ba da sadaka sadaka na loma guda wannan sadaka da ka bayar loma ɗaya Allah zai yi ta kiwon wannan loman har sai girmanta ya kai girman dutsen Uhudu shine manzon Allah ya ce kamar yanda ɗayanku yake kiwon raƙumi a gidansa kana da ɗan raƙumi kana kiwata shi har ya girma haka Allah yake kiwata sadakan da kuka bashi sharaɗi in kun bayar daga dukiyan halal wa zakar al hadis Wafi fi imami ahmad akwai riwaya ta abdullahi dan mas'ud hadisin yana da rauni yana cikin al-musnad mujallad na shida shafi na 191 annabi ya ce la yaktasibu abdun malan min haramin bawa bai taɓa samun wata dukiya ta hanyar haram fayun minhu ya ba da wani abu daga dukiyan nan fayubaraka fihi har ma kuma ya samu albarka in ka samu dukiya ta hanyar haram ba za ka taɓa ɓatar da wannan dukiyan a maka albarka a kai ba wala ya ku bihi ba zai taɓa bayar da sadakan wannan dukiya fa yi taqabbala minhu a karɓa masa ba wala ya turukuhu khalfa baharihi ba zai bar wannan dukiya a bayansa bayan ya mutu ba illa kana zadahu ilan nar face duk abin da magada suka aikata shi zunubi ake rubuta masa yana daɗa shiga ƙarƙashin wutar jahannama Allah shi mana kariya inna Allah la yamhu sayyi'a bi sayyi manzon Allah ya ku sani Allah bai ɗaukan mummuna ya goge mummuna da shi ba zai ma gogu ba walakin yamhu sayyi'a bil hasani Allah yana ɗaukan mai kyau ne sai ya shafe mummuna da shi innal khabisa la yamhul khabisa mummuna baya shafe mummuna akwai kuma riwaya ta duraj a hadisin ibn hujaira wanda ya kawo daga abu huraira sahabin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kasaba malan haraman wanda ya samu wata dukiya ta hanyar haram fatasaddaqa bihi ya ba da sadaka lam yakun lahu fihi ajrun bai samun lada a kai wa kana a alaihi laifinsa na farin nan yana nan ba za a taɓa gogewa ba don bai ce ya tuba ba bai bi hanyar tuba ba yana da kyau mu sani wanda ya samu dukiya ta hanyar haram daidai ne ya ba da sadakanta waɗanda hadisai da muke bayani a kansu ba sa nuna cewa don ka samu dukiyanka ta hanyar haram ba za ka yi sadaka da ita ba abinda hadisan manzon Allah suke nunawa shine wace manufa ka ba da sadakan idan ka samu dukiyarka ta hanyar haram kana iya ba da sadakan wannan dukiya da manufar kuɓuta daga sharrinta ba da manufar ka samu ladan sadaka ba Allah shi sa mun gane ka duba jami'ul ulum shafi na 131 ka samu dukiyanka ta hanyar haram ya kamata ka rabu da wannan dukiya ko to don haka yana da kyau ka ba da sadakar wannan dukiya ka ba da sadaka masallaci ne makaranta ne talakawa ne kana ba da sadakan nan da wace manufa manufarka ka kuɓuta daga sharrin wannan dukiya ba wai ka ba da wannan sadaka na dukiyan dan ka samu lada a wajen Allah ba don haka Muhammadu bin Salih al-Usaimin a tafsirinsa mujallar na uku shafi na 328 ya ce fa in ƙala ƙa'ilun in mai tambaya ya yi tambaya in di malun muharramun li kasbihi ina da dukiya amma ita wannan dukiya an same ta ne ta hanyar haram ya zan yi da ita wa uridu an ata atasaddaqa bihi ina so in ba da sadaka da wannan dukiyan da na samu ta hanyar haram fa hal zalika shin in na ba da wannan sadaka sadakan nan za ta amfane ni malamin ya ce faljawabu amsar da za a bashi ita ce in an faktahu littaqarrubi ila ilallahi bihi idan wai bayan ka tara dukiya ta hanyar haram sai ka ɗibi wannan dukiya ka bayar da ita sadakan dukiyan wal bara'ata min ismihi dan ka rabu da zunubin domin daga lokacin da ka samu dukiyan haram daga wannan lokaci ana rubuta maka zunubi na tara wannan dukiyan haram sai ranar da ka rabu da dukiyan to sai ka ba da sadakan wannan dukiya don ka rabu da sharrinta to na fa'ahu kenan sadakan da ka bayar za ta amfane ka ta hanya guda bisalamati min ismihi ka kubuta daga samun zunubin da ake ta rubuta maka daga ranar da ka tara wannan dukiya wa sara lahu sannan kuma ma har ma kana samun ajiru taubati minhu Allah zai rubuta maka ladan wane yana cikin bayina da suka tuba kaga kenan ka samu lada dai a dalilin rabuwa da wannan dukiya la ajiru sadaka ba wai dan ka samu ladan sadaka ba ashe kaga mutum in yana da dukiya ta hanyar haram yana kuma iya samun lada da wannan dukiya da ya gane ya za a iya samu ya ɗauki dukiyar baki ɗayanta ya ba mu Allah in ka ɗauki dukiyan gaba ɗayanta ka ba mu Allah to ranan an daina rubuta maka zunubi sannan kuma daga ranan Allah ya rubuta sunanka cikin bayansa waɗanda suka kyautata tuba kafin su mutu kaga kenan kana da lada wannan sadaka wannan sadaka da ka bayar za ta amfane ka a ranar kiyama baka sami amfaninta ta fuskar wanda ya ba da sadaka ba ka sami amfaninta ta fuskar wanda ya kyautata tuba ga Allah maɗaukaki walau ƙala ƙa'ilin da wani mai tambaya zai maka tambaya indi malun iktasabtuhu mai riba ina da dukiya wannan dukiya na same ta ne ta hanyar riba فهل يصح أن أبني به مسجدا أو وتصح الصلاة فيه shin daidai ne tunda na samu dukiya na ta hanyar haram in gina masallaci da wannan dukiya kuma shin daidai ne idan aka yi sallah a masallacin da aka gina da dukiyar haram Allah zai karɓi wannan sallan in mai tambaya ya maka wannan tambaya faljawabu sai ka bashi amsa bin nisbati li sihhati salati fi hadha masjid hiya sahihatun bi kulli halin an tara dukiyan haram sai aka gina masallaci wallahi sallar da aka yi a masallacin Allah ya karba babu ruwan Allah da kai da kake sallah a masallacin wa bin nisbati li sawabi bina'il masjid maganar tana kan wanda ya gina masallacin ka tara dukiya ta hanyar haram ka gina masallaci ko makaranta me ya manufarka in ƙasa da ta taƙarruba ilallah in kana nufin za ka bi shortcut don akwai waɗanda suke ganin za su bi yanke bari zai saci dukiya sannan ya gina masallatai dan Allah ya yafe mishi wallahi akwai waɗanda suke ganin wai za su yi ma Allah wannan dabara don haka zai yi aikin da duk zai yi na haram in ya tara dukiyan to sai ya yi ƙoƙarin kuma ya kusanci Allah to idan wannan dabara ce kake ganin za ka yi ma Allah lam yutaqabbal minhu ba a karɓan sadakan da mutum ya bada walam yuslim min ismihi sannan mutum bai kubuta daga zunubin abin da ya tara ɗin ba wa in ƙasa da takhallusa amma lokacin da ka ɗauki dukiyarka ka bayar a gina masallaci ko makaranta kai tsakaninka da Allah ka san dukiyar nan ta haram ka tara amma yanzu ka ba da wannan dukiya ne don ka kubuta daga zunubin da ka tara ma kanka wato kayi nadama hankalinka ya tashi ya za a yi ka rabu da wannan zunubi a lahira ka haɗu da Allah maɗaukaki cikin nasara sai ka ga bari ka taimaka ma addinin Allah da wannan dukiya don haka sai kana gina masallatai kana gina makarantu ashe kana ginawa ne don ka kubuta daga zunubi a ranar tashin kiyama to kenan usiba Allah zai baka lada ladan mutumin da yake tuba yake ƙoƙarin ya gane kuransa yake ƙoƙarin ya gyara tsakaninsa da Allah maɗaukaki la sawabu banil masjid walakin sawabu ta'ib kana samun lada ne a matsayin wanda ya tuba don haka mutane suke yawaita aiko mana tambaya kamfanin giya sun tona bohol suka ce masallaci ya yi amfani da shi kai da ka zo ɗiban ruwa ruwa ka ɗiba ka koyi alwala ka yi sallah to ina ruwanka da giya Allah zai karɓi sallarka rigimar tana ga wanda ya tona rijiyan ka tara dukiya ta hanyar haram ka tona rijiya don ka kusanci Allah me ya manufarka wannan tsakaninsa ne da Allah ba tsakaninka kai mai ibada da wannan ruwan ba don haka wallahi da kamfanin giya zai ɗauko dukiya ya ce wannan ku gina masallaci halal ne ku karba don baka san dalilin da yasa aka baka wannan dukiya ba wanda ya tara wannan dukiyan yana da hanyoyi guda biyu waɗanda Allah matsokaki ya ba shi dama hanya ta farko ita ce idan wannan dukiya ta haram da ya samu mallakar wani ce to ya mayar masa da abinsa in kuwa ba mallakar wani ba ce hanyar da ya biya tara dukiyan ce hanya ta haram hanya ta sai da giya hanya ta sai da aladu abubuwan da Allah ya haramta waɗannan hanyoyin ne ya biya tara dukiya to dukiyan nan ta haram ce yanzu baka san tsakanin shi da Allah ba shin yayi nadama ne yana son ya rabu da wannan dukiya shine ya ɗauki wannan dukiya ya ce ga ta ku gina masallaci sai ka ce ba ni karɓa ina hujjanka ala kulli halin jama'a mu yi hattara Allah ka samu iya wannan aya ta suratul bakara tana karantar da mu sharuɗa guda biyu daga cikin sharuɗa na karɓan sadaka ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku bayar daga kyawawan abubuwan da kuka samu ta hanyar sana'arku wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma ku bayar da sadaka daga mai kyau na arzikin da muka ba ku daga cikin ƙasa noman da kuka yi kuka samu amfanin gona wannan noma in za ku ba da sadaka ku bayar da mai kyau sharaɗi na biyu wanda Allah ya faɗa na karɓan sadaka shine in ka tashi bayarwa to fa ka bayar da mai kyau wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum illa an tughmidu fi wannan shine sharaɗi na biyu wanda Allah ya faɗa a cikin wannan aya wala tayammamul khabitha minhu a kada ku riƙa nufin mummuna daga sashin dukiyanku daga wannan mummunan ne tun fi ƙuna za ku riƙa ba da sadaka ka tashi ba da sadakar hula da ka duba inda ka tara huluna sai ka ɗauko wanda ya koɗe shi ne za ka bayar sadaka da ka tashi ba da sadakar riga ka dinga tono rigunan da ke cikin akwatinka sai da ka samo tsumman da ta yage sai ka ce lokacin rabuwa da wannan yayi bari ka baya sadaka wala tayammamul khabisa kada ku riƙa nufin mara kyau minhu daga sashinsa ne tun kuna za ku ba da sadaka in ji Allah maɗaukaki sharaɗin karɓan sadaka na biyu kenan akwai hadisin da ya inganta yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2987 sahihu sunan ibn maja hadisi na 1822 albara bin azib sahabin annabi muhammad ya karanta wannan aya Ya أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ma kasabtum ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حكيم سيتي غني حميد نزلت في في فينا معشر معشر الأنصار البراء بن عازب يتي ونن آيان ta sauko ne game da mu musulman Madina a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kunna ashaba nakhlin mu mutanen Madina mun kasance mutane ne da muke da gonaki muna da itatuwan da dabinai da yawa galibin abin da muke nomawa kenan a Madina dabino fakanan rajulu ya ati min nakhlihi ala kadiri kasratihi wa qillatihi idan mutum ya yi noma a zamanin manzon Allah in noman nan da yawa ne zai ɗauki wani sashi na gonarsa noman da ya samu ya bayar sadaka in ma kaɗan ne zai ɗebi wani sashi ya bayar sadaka wa rajulu ya bil qinwi wal fayu fil masjidi mutum zai karyi reshe guda na dabino idan ya karyi reshe guda sai ya taho ya rataya shi a cikin masallacin manzon Allah kamar yadda kaga ana rataye fitila mutum zai zo da igiyarsa ya karyo reshe guda na dabino ya shigo cikin masallacin annabi sai ya rataya wa kana ahlus suffa to lokacin da manzon Allah ya yi hijira daga makka ya dawo madina akwai talakawa waɗanda suke da tsananin talauci waɗanda kuma ba su da wata sana'a da suke yi ba su da wani masauki don haka annabi ya sauke su a cikin masallacinsa waɗannan su ake kira ahlus suffa a masallacin manzon Allah suke kwana talakawa ne ba su da wata sana'a babu wani abu da suke yi illa karatu gaban manzon Allah da kuma jiran lokacin jihadi su tafi yaki laisa lahum ta'amun waɗannan mutane wurin kwanan kwanansu kenan masallacin annabi Muhammad ba su da abin da za su ci to kai da kake mutumin Madina Allah ya maka arziki kana da gona idan Allah ya nufe ka da samun amfani a cikin gonarka ya ce sai ka ga mutum ya karye reshe guda korarsa biyu daga cikin itatuwan dabinonsa a lokacin da amfanin gonansa ya nuna sai ya taho masallacin manzon Allah sai ya ɗaure ya tafi abinsa ba sai ka zo ka cewa na gashi ba idan ka ɗaura wannan reshen a jikin masallacin manzon Allah waɗannan mutane da ke kwana a masallacin fakana ahaduhum iza ja'a idan yunwa ta kama ɗayansu a ta alƙinwa dama mutum yana da 'yan sanda sai ya ɗauko sandar shi bahu bil asa ya bugi wannan reshen dabinin da sandan fayaskutu min al eh, busri wa tamri in sabon dabino aka rataye in ya bugi wannan reshen sai dabinon ya zubo in tsohon dabino ne ma idan ya bugi reshensa sai ya zubo fa ya kulu sai ya tsinta ya tafi gefe ya zauna ya ci ya ƙoshi. Ah, shi kenan wani ma in yunwa ta same shi zai ɗauko sandan sai ya zo ya bugi wannan reshi idan waɗannan dabinai suka faɗi sai ya ɗiba sai ya ci abinsa sai ya tafi to ka san kowane zamani ana samun mutanen banza a zamanin manzon Allah an samu mutanen banza wa kana nasu ma la yargabu fil khairi albara'u bin azib yace akwai mutanen da ba sa fatan su samu alhairi a kiyama ya ati rajulu bil qinwi fihi shisu mutum ne yayi noma ya sa wato amfanin gonansa bai yi kyau ba sai ya yanki reshe guda sai taho masallacin manzon Allah sai ya ɗaure wal ko kuwa mutum ya yi noma dabinan da ya samu rubabbu ne sai ya dubi reshen da bai fitar da ‘ya'ya masu kyau ba akasarin abin da ke jikin wannan reshe rubabban dabino ne sai ya kari wannan reshe sai ya taho masallacin manzon Allah sai ya ɗaure wa bilkinwe kadin kasara fayu allikuhu shi ne fa albara'u bin azib ya ce dalilin da ya sa Allah ya saukar da wannan ayan kenan wala tayammamul khabisa hutun tunfiquna kada ku riƙa yin nufin cewa daga mummunan dukiyanku ne za ku ba da sadaka walastun bi akhizihi alhali ku ba za ku karɓa ba da a ce ku ne aka yi muku kyauta da wannan abin illa an tugmidu fihi face kun rintsa ido da ku ne za a ba mu irin wannan kyautan ba za ku karba ba sai kun rufe idanunku Albara bin azib ya ce lau anna ahadakum uhudiya ilaihi mislu ma a atahu da a ce za a ɗauki irin kyautan da kai kake bayarwa a baka lam ya akhuzhu illa ala igmabin kai ba za ka karba ba face sai ka rufe ido au haya'in ko kuma sai da kunya kaga dai baka bada abu mara kyau gaba ɗaya ba akwai dai abu mai kyau mai amfani a jikinsa amma kuma amfanin ba shi da yawa to don haka yasa in ka ba talaka zai karɓa amma sai ya rufe ido to Allah ya ce me yasa ku za ku ba da in kuka tashi bayarwa sai ku bayar daga mummuna wanda ku da ku ne za a ba ma irin wannan kyautan ba za ku karɓa ba sai ku rufe idanunku ko kuma sai da kunya Ƙala albara ibn azib yace fakunna kunna da zalika yace wallahi tun daga lokacin da ayan nan ta sauka to sai muka kasance ya ati ahaduna bi salihi ma indahu duk wanda ka ganshi a cikin garin madina in dai ya tashi kawo wata sadaka masallacin manzon Allah to sai ya dubi amfani mai kyau yake kawowa daga wannan lokacin da Allah ya saukar da wannan aya akwai hadisin abu dawud hadisi na 1608 yana sunanun nasa'i hadisi na 2492 sunan ibn maja hadisi na 1821 sunan ibn khuzaima ibn hibban al-imam al-hakim al-imam al-baihaqi wallahi hadisin ya tabbata daga manzon Allah hadisin aufu bin malik kala yace kharaja rasulullah ranar sai ga annabi ya fito wa ma'ahu asan yana rike da wata sanda fa'iza a ƙana'un mu'allaka fil masjid ya shiga masallaci ya ga an ɗaura rassan dabinai a cikin masallacin na sadaka ƙinun fiha hashafun wannan reshen da aka ɗaure ba komai face rubabban dabino fata'ana fi zalikal qinwi manzon Allah ya ɗauki sandansa ya taɓa wannan reshen ya soke shi da sandan wa qala sai manzon Allah ya ce ma yadurru sahibuhu ma yadurru sahibahu law tasaddaqa bi atyaba min hazihi me wannan sadakan wanda ya kawo sadakan nan shin da ya kawo mai kyau me zai cutar da shi ne me yasa ya kawo irin wannan sadaka sai manzon Allah ya ce inna sahiba hadhihi la ya'kulu al-hashafa yawm al wanda ya bada wannan sadaka ya zo ya daure mana rubabban reshen dabino a masallaci a ranar tashin kiyama abinda zai cike nan a gidan aljanna yana da kyau ka kwanda sani manzon Allah ya faɗa mana aljanna fili ne kai kake da shan bishiyan da za ka samu a gidanta sai ka duba abin da kake dasa ma kanka kana sadakan burtuntuna abin da za ka cike kenan a gidan aljanna ka san akwai wanda shi baya sadaka sai da bara gurbi to idan kana ɗaukan bara gurbi kana ba da sadaka abinda zaka samu kenan a gidan aljanna in ka shiga in ji annabi muhammad inna sahiba hazihi la ya'kulul hashafa yawmal qiyama me wannan sadakan abinda zai ci kenan a ranar tashin kiyama a riwaya ta albara'u bin azib sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'amidu للخبيث منه تنفقون kada ku rika nufin in za ku ba da sadaka sadakan nan za ku ɗauko ne daga mummuna ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 1475 sai annabi ya ce musu wa'alamu ina sanar da ku inna Allah ganiyun an sadaqatikum wallahi Allah mawadaci ne bai da bukatan sadakan da kuke bayarwa يد الله يفدى سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله وما ذلك على الله بعزيز الله يتي يا أيها الناس يا كو متاني باكي ديانكو كسني أنتم الفقراء إلى الله ku ne mabukata ga Allah maɗaukaki wallahu huwal ganiyul hamid Allah mawadaci ne abin godiya ku ne mabukata Allah a wadace ki ba ka ba ma Allah dan ya ƙara arziki kuma alhamid Allah abin godiya ne ko kai baka gode masa ba yana da halittun da suke masa godiya sun wadace shi in ya sha'a yuzhibukum kuma in Allah ya yi nufi da Allah ya yi nufi sai ya kau da ku sai ya hallaka duniyar baki ɗaya wa ya ati bi khalqin jadid kuma Allah ya kawo ta halittar sabuwa fil wa ma zalika ala Allah bi azizin wannan ba shi da wahala ga Allah madaukaki in yasha yadhhibukum ayyuha an وكان in على ذلك قديرا إن يشاء إن الله يا ينفي سيكو دكو ويأتي بآخرين يكاو وتا الأمر دبن دون هكا إن ka samu kuɗi. in Allah ya baka kuɗi wallahi yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan kuɗi tun kana da dama ka yi hidima da wannan kuɗi don ka samu rabo a kiyama da ka yi amfani da kuɗin da ba ka yi amfani da kuɗin ba a kwan a tashi akwai ranar da za a waye gari ba ka babu kuma kuɗin kuma duniya tana nan in ka ga kana da ilimi to yi ƙoƙari ka taimaki addinin Allah da karatunka domin in ma kaki kwan a tashi akwai ranar da za a waye gari duniyar babu kai kuma akwai wasu waɗanda za su yi wa'azin ko da kai ba kai ba in ka ga kana da lafiya taimaki addini da lafiyar ka. domin akwai akon a tashi akwai ranar da za a wayi gari ka mutu damatka ta ƙare kuma sannan Allah bai rasa waɗanda za su yi masa hidima da jikinsu da dukiyarsu da iliminsu da kuma jininsu Allah maɗaukakin sarki har in ya taimaka ya baka dukiya to ka gane wannan kyauta ce rahama ce wata dama aka baka wanda in ka rasa wallahi kayi babban asara Allah shi samu kiyaye to haka nan ma sashin zakka yake ba wai sadaka kawai ba kada ka yarda in ka tashi fidda zakka sai ka dubi dukiyar ka mara kyau daga wannan sashi ne zaka fitar ka bayar domin ɗabi'ar mutane kenan akwai hadisin da ya zo a cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari hudu a riwaya ta al'imamu tabrani kuma abdullahi bin mu'awiya al-gabiri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce salasun man fa'alahunna akwai wasu abubuwa guda uku wanda ya aikata su ta'ima ta'amal imani wannan mutumin ya samu ɗanɗanon imani wanda ya aikata waɗannan abubuwa guda uku ɗin wannan ya samu daɗin imani na farko man abadallaha wahdahu mutumin da yake bautan Allah shi kaɗansa wahdahu la sharika lahu shi kaɗai wa annahu la ilaha illallah mutumin da yake iya bautan Allah a lokacin da ya bauta ma Allah ɗinnan cikin zurfin zuciyansa wallahi ba shi da wata manufa illa kawai bautan Allah ya bauta ma Allah kuma ya yarda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wannan mutumin ya ɗanɗana imani in ji annabi mutum na biyu wa'a'ata zakata malihi yana da dukiya ya ɗauko zakkan dukiyan nan da kansa tsayi batan biha nafsuhu shi da kansa ya tuna akwai ranar da zai haɗu da Allah babu wanda ya san yawan account ɗina sai ni kaɗai sai kuma Allah babu wanda ya san yawan abin da na mallaka daga ni sai Allah ya kuma san akwai ranar da zai tashi gaban Allah maɗaukaki ya ji tsoron Allah ya yi lissafin dukiyan nan rafidatan alaihi kulla amin kowace shekara yana fitar da hakkin Allah bayi magudi manzon Allah ya wannan mutumin ya samu ɗanɗanon imani annabi ya ce mutum na uku wanda ya samu ɗanɗanon wato abu na uku wanda in mutum ya same shi ya samu ɗanɗanon imani shine wannan mutumin da ya tashi ba da zakan walam yu'til harama bai ba da tsohuwa ba in dabbobi ne bai dubi tsohuwar dabba ya bayar ba walad darina bai dubi ramammiya ba ya bayar walal marida bai ɗauki mara lafiya daga cikin dabbobinsa ba ya bayar zakka wala sharaton la'ima bai ɗauki dabbar da take da halitta mafi ƙasƙanci ba walakin min ausati amwalikum da ya tara dukiyansa sai ya dubi na tsakiya wanda ba ta fi kowace ba kuma ba ta kasa kowace ba tsaka-tsaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna allaha lam yas'alkum khairahu Allah bai ce in za ku fitar da zakka ku fitar daga sashi mafi daraja ba walam ya amurukum bi sharrihi kuma Allah bai ce in za ku ba da zakka ku bayar daga mafi sharrin dukiyanku ba wannan mutumin da ya tashi fidda zakka sai ya bayar daga matsakaicin dukiyansa ya yi adalci manzon Allah ya ce in ya haɗa abu uku ɗinnan to ya samu ɗanɗanon imani ma abin da aka fi so shi ne in za ka ba da zakkan ka dubi dabban da ta fi daraja ka bayar da ita da za ka yi haka da dukiyarka ta yi albarka akwai hadisin da yake cikin al da kuma sahihu sunan abi dawud hadisi na 1401 al-imam al-hakim ya inganta hadisin a cikin al hadisin ubayyu bin kab ya ce ba asanin nabiyu musaddiqa manzon Allah ya kira ni ya tura ni in je in tara zakkan jama'a in je karɓo zakka famarartu bi rajulin fa jama'a limalahu na taras da wani mutum ya tara dukiyansa waje guda ya ce min ga dukiyata tun da dai kai ɗan saƙon annabi Muhammad ne, manzon Allah ne ya turo ka, ka karɓi zakka a waje na ya tara raƙuman gaba ɗaya sai ya ce dubi wadda ta yi ka cire. tun da dai saƙon na manzon Allah ne ubayu bin ka'ab ya ce falam ajid alaihi fiha na zagaya dukiyan gaba ɗaya sai na samu babu ƙarama matsakaiciya wadda za a ɗauki zakka daga ciki in zan karɓa to dole fa sai an cire daga cikin mafi darajan dukiyarsa Fakultu lahu sai na ce masa ka ba da ƙarama sai ce a'a in na ba da ƙarama ai bai dace ba walakin hazihi katun azima amma zo ka gani wannan taguwar ai kaga tana da girma samina tana da jiki tana da girma tana da jiki ƙosasshiya fahuz haka kama ta ka kai wa annabi Muhammad. Sai na ce masa ma ana bi malam Umar bihi ni ba zan karɓi abin da Allah bai ce min in karɓa ba lokacin da annabi ya kira ni ya ce in zo in karɓi zakka wajen ku manzon Allah ya ce in na taho in kwanda sanin cewa inna Allah lam ya amurukum an tu'addu min khairi a amalikum Allah bai ce ku bayar daga mafificin dukiyanku ba wala min sharrihi walakin min awsat a bayar daga matsakaicin dukiya ka bari in je in tambayi manzon Allah <clears throat> in na tambayi manzon Allah to shi kenan sai ya ce to me za a yi ya ce ka zo mu je ko kuma ka jira wa haza rasulullahi minka qaribun don kuwa tsakaninmu da manzon Allah babu nisa fa in ahbabta an ta'tiyahu in zaka iya zuwa gaban manzon Allah fa ta'riba alaihi zalika ka nuna masa cewa zaka iya bada zakka daga mafi darajar dukiyanka Ta wannan kuma amma ni saƙon da aka gaya min shine in karɓa daga matsakaici kuma cikin dukiyarka ban ga matsakaici ba faƙala sai ya ce in ne fa'ilin tun da ka ce tsakaninmu da manzon Allah babu nisa mu je sai ga su sun zo wajen manzon Allah za su tafi sai ya saka ma wannan taguwan igiya ina za ka da shi ya ce tare za mu tafi da ita wajen annabi to mu je hatta qadimna ala rasulillah ubay bin ka'ab yace sai gashi mun iso wajen manzon Allah lafiya kuka zo to ka tura ni in karɓo zakka ni dai ka ban sharaɗi ni kuma ba ni son in saɓa sharaɗin ka ya rasulallah in karɓi zakkan nan daga matsakaicin dukiya wannan bawan Allah ya tara raƙumansa gaba ɗaya na ga ba matsakaici babu ƙarami sai ya ce sai dai in karɓi wannan taguwan ni kuma ce ba zan iya karɓa ba sai dai mu zo ga ni ga shi ga ka in ka ce a karɓa to wannan kuma haka aka yi mai raƙumi ya ce haka nan aka yi In ni inni eh, eh, eh, manzon Allah ya ce masa in ta bi khairin Allah bai ce ka ba da mafificin dukiyanka ba amma in kai da kanka ne kaga abin da ya fi dacewa ka ba ma Allah shine mafi daraja daga dukiyanka to wallahi in ka yi haka a jarakallahu fihi Allah zai baka lada akan niyyarka wa qabilnahu minka kuma mu za mu karbi zakkan manzon Allah ya faɗi haka mutumin ya ce ni ba zan iya ba da ƙarama ba sai dai a karɓi babba manzon Allah ya karɓa wa amara bi qabdin bayan manzon Allah ya karɓi wannan taguwan wada alahu fi malihi lil baraka sai annabi ya masa addu'a Allah ka sa albarka cikin dukiyar wannan mutumi tunda har yake sha'awar in zai ba mu Allah yana so ya ba mu Allah madaukaki daga sashi mafi daraja na dukiyarsa kara mana aya guda Allah ya ce a shaitanu ya idu kumul faqara shaitanu ya idu kumul faqara wa ya mudukum bil fahsha والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم wato ita wannan ayan kaman Allah yana faɗa ne shedan fa shi ke sa ka ka rika tunani in ma za ka bada sadakan ka bayar daga mummuna shedan ke sa ku yi haka shine Allah ya saukar da wannan aya ta biyu 268 ash-shaytanu ya'idukumul faƙara shaiɗan shi ke muku alkawarin talauci in ka bayar da mai kyau zaka talauci wa ya'murukum bil fahsha shaytan shi ke umurtan ku da yin alfasha ya kuma yi muku alkawarin talauci ka san shaytan yana wasa da zuciyar fasiki idan an zo masallaci ku taimaka za mu gina masallaci ku taimaka za a gina makaranta da ƙyar zai ciro naira goma daga aljihunsa ya bada amma irin wannan mutumin kar ka yi mamaki kafin rana ta faɗi zai makaruwa kyautan naira dubu ta sashin Allah a shiɗan zai samar tunani in ka bayar da yawa za ka talauce amma ta wajen shaidanci fa su ne kan gaba الشيطان يعدكم الفقر wa بالفحشاء wallahu ya Wallahu kun magfiratan minhu shi kuwa Allah yana muku alkawari in kun taimaka mu addinin sa zai muku gafara wa fadlan kuma in kun ba da dukiya Allah zai muku ƙari sai ka kwatanta wallahu wasi'un alim Allah mawadaci ne masanin wanda ya cancanta a bashi don haka duk sa'ilin da ka ba mu Allah ka kwanda sanin cewa dukiyarka ba za ta ragu ba Allah maɗaukaki zai baka kuma a dalilin sadakan da kake bayarwa Allah zai maka gafara yu'til hikmata man yasha yu'til hikmata man yasha ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء الله شيكي بعد حكمة وند ينفي ومن يؤتى الحكمة وند الله يباش وتهكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حقيقة الله يباش الحير من يوى الله كبام حكمة كيوي تامن الخير wa ma ya zakaru illa ulul albab Allah ya ce babu masu tunawa face masu hankali Allah ka ƙara mana hankula za mu dakata haka akan waɗannan sharuɗa guda biyu gaba za mu ƙarasa su insha Allah tambayoyi yana da dawa sai arna suka zo domin ya sayar musu kuma ya san za su giya ne giya za su yi da shi idan ya sayar musu shin ya halatta a musulunci ya sayar din haramun ne duk sa'ilin da kake wata harka na ciniki wani ya taho zai sai wannan abun a gunka ka kuma tabbata shi wannan mutumin haram zai aikata da wannan abun to lokacin na haramun ne ka sayar masa ka duba ikhtiyaratul fiqhiyya shafi na 182 amma in baka sani ba ba daidai ba ne ka bincike wanda ya zo sayan kaya a wajenka halal ne cinikayya tsakanin musulmi da kafiri amma duk sa'ilin da al'amari ya bayyana gare ka cewa haram za a yi to kai kuma haram ne ka ba da naka gudunmawa Allah shi sa an gane domin za a fada ƙarƙashin wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma idan abu bai bayyana gare ka wannan kuma babu komi ya ce yana aiki a ƙarƙashin wani mai kuɗi kuma mai kuɗin yana ko yana cutansa hakkinsa ne ko yana ba shi hakkinsa ne ni ban gane ba kuma yana da wata gona to shin ya halatta ya karyi masara ɗaya ba tare da ya sani ba to musulunci dai ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne dukiyar musulmi akan musulmi illa an tsibi nafsin minhu dukiyar musulmi ba ta taba zama halal wani ya taba ta sai da daɗin ransa ka duba irwa'ul galil hadisi na 1459 shi kuma wannan ya ce idan mutum ya gama sallar farilla bayan da ya yi zikiri shin zai iya wato mutum bayan ya yi zikiri zai iya ɗaga hannunsa ya yi addu'a to babu shakka malamai sun yi maganganu akan yin addu'a bayan an gama sallah muhawara ce mai tsanani kwarai kowa yana da nasa hujja ala kulli halin bid'a ne mutum da an yi sallama ya daga hannunsa ya yi addu'a ittifakan wannan bid'a ne ba za ka taɓa samun hadisi annabi ya aikata ko sahabinsa ya yi ba amma shin bayan mutum ya yi azkar na bayan sallah yana da damar ya daga hannunsa bi ma'ana yana da damar ya yi addu'a a wannan gudun shi ne ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa ita addu'a dai da'iman an fi son a yi ta kafin